masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya To a cikin shirin za ku ji cewa shugaba Biden zai kai ziyara Isra'ila a gobe Laraba a wani bangare na nuna goyon baya ga kasar a yayin da take ci gaba da yaki da Hamas. 'Yan sanda a Belgium sun fara farautar dan bindigar nan da ya harbe 'yan kasar Sweden biyu da suka je kallon wasan da aka yi a Brussels. Ƙungiyar fararen hula a Najeriya sun bayyana matakin saya wa 'yan majalisar wakilan kasar motocin alfarma a matsayin rashin kishin talaka idan aka yi la'akari da halin matsin da ake ciki a kasar. Wani ya kwana bai ci abinci ba, wani ya ci abinci a ranar so ɗaya ne ci sannan su je su hau mota miliyan ɗari biyu ko miliyan ɗari biyu ne abu ai a matsayin da ake cikin na tsananin rayuwa a yanzu wannan ba lokaci ne ma da ya dace a ce ana ganin su a kan irin wannan mota ba to sai dai kuma 'yan majalisar sun ce ba kansu farau ba. Tun da mu karkataccen bishiya mai daɗin hawa kusan duk abubuwan akan me yake idan za a abu a yi shiga baki ɗaya. tun daga kan shugaban kasa sai a kasafin kuɗin bana nawa aka ware na saya kofin shugaban kasa motoci da mataimakinsu da ministoci. yankin sahel kuwa kungiyoyin tabbatar da haɗin kai tsakanin ƙasar faransa da kuma na yanki ne suka roki gwamnatin faransar da ta cire takunkuma hana kungiyoyin jin kai da kungiyoyi masu zaman kansu ci gaba da ayyuka a yankin To muna ɗauke da rahoto akan karuwar hawar farashin kayayyaki a Najeriya amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. shugaba biden zai kai ziyara isra'ila a gobe laraba a wani bangare na nuna goyon baya ga kasar a yayin da take ci gaba da yaki da hamas Sakataren harkokin waje amurka anthony blinken ne sanar da ziyarar shugaban bayan wata tattaunawa cikin dare da suka yi a tel aviv ya ce za a shaida wa shugabannin irin wato za ta saida shugaban irin dabarun da isra'ila ke amfani da su da kuma yadda za a takaita har-harin da ake kaiwa kan fararen hula bisa blinken ya kuma ce shugabannin isra'ila sun amince a samar da wani tsari da zai bayar da damar shigar da kayan agaji cikin gaza rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai har-har ta sama labanan kan kungiyar hezbollah rundunar ta ce ta kai hare-hare kan kayayyakin soji a wani martani na hare-haren da kungiyar hezbollah ta kai mata kazalika rundunar ta tafiyar wato ta fitar da wani bidiyo da nuna yadda ta lalata wasu gine-gine harin ya zo ne sa'o'i bayan ministan harkokin wajen iran ya yi gargaɗin cewa isra'ila za ta fuskanci munanan hare-hare daga sauran kungiyoyin da ke yankin idan ba ta daina abin da take ba tun da farko isra'ilan ta ce ta kwashe gwamnan mutanen da ke kusa da iyakar labanan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da shawarar rasha da kiran da a ta wuta a rikicin isra'ila da palestine jakadar rasha a majalisar vasilin da benza ya ce kasashen yamma sun dakile yunkurin ƙasarsa na kawo ƙarshen zubda jinin da ake yi Господин Ya ce ina mai takaicin cewa mutum sulhu ya yi watsi da shawarar mu sannan kuma ya nuna son kai wajen yanke hukunci akan abin da ya kamata a yi domin shawo kan rikicin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas. Cikadiyar Amurka a majalisar Linda Thomas Greenfield ta ce kin sukar Hamas ta kudirin yi manafinci ne kuma abin bahaushi ne da ba shi da wata madogara. Sannan kuma an jinkirta duba wani kudiri mai adawa da haka wanda Brazil ta gabatar zuwa yau talata ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc yan sandan belgium sun fara farauta dan bindigar nan da ya harbe yan kasar sweden biyu da suka je kallon wasan da aka yi a brussels an tashi daga wasan a lokacin da aka tafi hutun rabin lokaci prime minister belgium alexander de croo ya yi kira wato ya kira lamarin a matsayin tarin ta'addanci mai tayar da hankali da yake magana kan lamarin mai magana da yawon mai shigar da kara na gwamnati a belgium eric van ya ce ya ce da yammaci misalin karfe bakwai wani dan bindiga ya bude wuta kan wasu mutum uku biyu daga cikin waɗanda aka kai wa harin sun mutu wannan lamari sam ba mu ji daɗinsa ba gwamnatin venezuela da kuma 'yan adawa sun ce za su koma teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen matsalolin siyasa da na tattalin arzikin da ƙasar ta jima tana fama da su cikin wata sanarwar haɗin gwiwa sun ce za a fara tattaunawar a barbados a yau a bara ne aka dakatar da tattaunawar bayan gwamnatin shugaba nicolas maduro ta ce ba za a ci gaba da tattaunawar ba har sai an saki biliyoyin kuɗin ƙasar da aka dakatar a ƙasashen waje alamu sun nuna cewa amurka za ta iya sassauta takunkuman da ta kakaba wa ƙasar idan har ɓangarorin bangarorin biyu sun cimma matsaya akan gudanar da sahihin zaɓe a shekara mai zuwa to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc kuma madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma za mu fara ne akan rikicin Isra'ila da Hamas. inda shugaban Amurka Joe Biden zai ziyarci Isra'ila a gobe Laraba domin jaddada abin da ba da gwamnatin Amurka White House ta kira cikakken goyon baya ga yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. a yayin ziyarar biden zai matsa domin ganin an samu shigar da kayan agaji gaza domin amfanin farar hula ba tare da ganin hamas ta amfana ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ne sanar da haka bayan gana wasu da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a tel aviv ka rahoton muhammad anur muhammad bayan gana da benjamin netanyahu da mambobin majalisar yakin Isra'ila tsawon kusan sa'a takwas sakataren wajen na amurka anthony blinken ya gaya wa manema labarai cewa shugaba biden zai ziyarci tel aviv domin jaddada goyon bayan amurka ga babbar kawar uwarta a gabas ta tsakiya wato Isra'ila. The president will reaffirm solidarity with Israel. Ya ce, shugaban zai kara tabbatar da goyon bayan Amurka ga Isra'ila da kuma cikakken kudurinmu ga tsaranta. Shugaban zai kuma sake tabbatarwa kamar yadda ya yi karara tun kisan kiyashin da Hamas ta yi wa sama da mutum dubu da dari hudu da suka hada da akalla Amurka goma sha uku cewa Isra'ila tana da damar kuma haƙƙinta ne ta kare mutanenta daga hamas da sauran 'yan ta'adda kuma ta kare hare-hare na nan gaba and prevent future attacks ministan wajen amurka ya kuma ce yayin ziyarar shugaba biden zai karbi cikakken bayani da tsari akan manufar isra'ila ta yakin da kuma dabaru da abubuwan da ta shirya dan gaba muhimmi kan wannan dai shine kusan da sojojin isra'ila za su yi wa hamas ta ƙasa inda jami'an amurka ke neman ganin an yi abin ta yadda ba zai shafi fararen hula ba sosai a zirin na gaza mr blinken da ya ce amurka ta samu tabbaci daga isra'ila akan barin a shigar da kayan agaji gaza kuma kamar yadda ya ce kasashen biyu na tattauna akan yiwuwar samar da wasu yankuna na musamman don kare lafiyar farar hula bayan ziyara ta isra'ila shugaba biden zai kuma je jordan domin tattaunawa da sarki abdallah kan rikicin da jagoran falasina mahmud abbas da kuma shugaba sisi na masar ta bangaren neman sasanta rikicin tun bayan da hamas ta kai harin da ya rura wutar tashin tashinar har zuwa yanzu diplomasiya ba ta yi wani tasiri ba na sosai maganar tabbatar da kariya ga farar hula a gaza yin ta kawai ake yi a bangaren hamas kuwa da ta yi garkuwa da 'yan isra'ila ba maganar sakin su iyakar masar na garkame iran na gargadi ga isra'ila akan kutsa a gaza ta ƙasa da cewa za ta game da mummunan martani rasha ma ta zoma baki turkana na magana da hamas to amma duk da wannan halin ba yanke kauna ba domin shugabanni da ministocin gabas ta tsakiya za su ci gaba da tattauna a yau yayin da ake fargabar watsuwar rikicin shugabannin tarayyar turai za su yi taro ta bidiyo kan yakin a gaida Muhammad Anur Muhammad da rahoton da ya haɗa mana. To yanzu kuma sai Najeriya inda kungiyoyin kare farar hula a ƙasar suka fara bayyana ra'ayinsu dangane da matakin majalisar ƙasar na sayawa 'yan majalisar wakilan ƙasar su da 360 motocin alfarman da ake ganin kuɗin kowace ya kai naira miliyan ɗari biyu. Kungiyoyin dai sun ce matakin majalisar na siyo waɗannan motoci ga 'yan majalisar ƙasar a daidai lokacin da talakawa ke fama da matsin rayuwa ba komai ba ne illa rashin damuwa da halin da ake ciki. Sai dai majalisar wakilan ƙasar ƙasar ta ce za a siyo 'yan majalisar motocin ne don aikin ofis kuma kuɗin da ake cewa za a siyo motocin bai kai yadda ake zuzutawa ba ka kalifa shodo kaji da ƙarin bayani tun dai bayan da aka samu labarin yunkurin majalisar najeriya na siya 'yan majalisar kasar su 360 motar alfarma da ake zargin kiyasin kudin kowace daya ya kai naira miliyan 200 ake cece kuce kan lamarin a kasar ƙungiyoyin kare ra'ayin cewar kamata a ce majalisar tarayyar najeriya ta bai wa 'yan majalisar kuɗin da za ta sai musu motoci don koma mazaɓinsu su rage waɗanda suke wakilta daɗin rayuwa kamar abubakar abdulsalam yola shine shugaban kungiyar wani ya kwana bai ci abinci ba wani ya ci abinci a ranar so ɗaya ne ci wani kuma da ke ci su biyu sannan su je su hau mota miliyan ɗari biyu ko miliyan ɗari da wani abu amma sun musanta cewa fa wannan kuɗi da ake ta zuzutawa nan cewa kuɗin ya kai naira miliyan ɗari biyu fa ba haka ne ba idan ka ji ana wai wai wai wai wai din takan zama gaskiya ai kuma ko ba wannan motar da ake maganar za a saya musu ba ai a matsayin da ake ciki na tsarin tsaranin rayuwa a yanzu ya kai yan majalisu na tunda suna bukintar jama'a ne ma daga aljihunsu su ɗiyu kuɗin da suke hawa motocin da ma suke hawa ai ba su hawa motar kasa da miliyan ashirin talatin zuwa hamsin to saboda haka a ce nan wannan ba lokaci ne ma da ya dace a ce ana ganin su a kai wannan mota ba kuɗin man da motocin nan za su sha malam ina gaya maka ya isa ma ya fi fitar da wata talakawa daga cikin talauci da suke ciki daga yankin su. su ma dai 'yan majalisar sun mayar da martani kan wannan batu amma sai dai sun ce kuɗin da ake faɗa za a siyo motocin bai yadda ake faɗar su ba honorable Kabiru alasar rumdan majalisa ne wakiltar mazaɓar rano kura da kibi a majalisar wakilan ta najeriya tun da mu ne bishiya bishiya mai daɗin hawa kusan duk abubuwan akan me yake idan za a abu a yi shiga baki daya tun da kan shugaban kasa ya ga shi kenan a kasafin kuɗin bana nawa aka ware na siya ofin shugaban kasa motoci da mataimakinsa da ministoci haka dukkanin mataki har a mu wannan an yi haka to shi kenan kaga an wa kasa adalci kuma an zababbu da aka zabo adalci amma wanda aka zaba daban waɗanda ko ba a zaba ba su zo ba su gani ba su ko ba a ganin dukkan al'amuran da ake gaban su ko ake su. to kamar wasu suna cewa bai kyauta a ce an sai muku waɗannan motoci ba kamata a ce amfani da kuɗaɗen wajen ragewa al'umma raɗaɗi yi eh, ta gaskiya ne akwai yanayi da ake ciki wadda kuma duka na kowa yana ya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya bada irin tahi gudunmawar wajen tabbatar da cewa Allah cikin ikonsa a samu sauƙin halin da rayuwar al'ummar Najeriya take a ciki sha'anin kuma kowanne irin aiki dole sai da kayan aikin da a iya gudanar da wannan aiki. Wannan dai na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya amincewa 'yan majalisar kashe naira biliyan saba'in daga cikin kwarekwarar kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da biyu wani batu da ya janyo korafe-korafe daga 'yan ƙasar sakamakon matsan tattalin arziki da suka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙasar. khalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc a abuja nigeria to har yanzu muna najeriya inda masana tattalin arziki ke ci gaba da tsokaci kan manufofin shugaban najeriya bola ahmed tinubu musamman kan tattalin arzikin kasar da ke taɓarɓarewa miliyan 26 a kasafin kudin shekarar 2024 sai dai masana na ganin abu ne mai wahala a iya ganin tasirin bashin cikin gaggawa ga rahoton awal ahmed janyau yayin da najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar tattalin arziki gwamnatin kasar ta ce ta ɗauki matakai masu tsauri domin farfadowa da daidaita tattalin arzikin daga cikin matakan shine amincewa da karɓo rancen dala biliyan ɗaya da rabi da majalisar zattarwar ta yi daga bankin duniya da wasu dala biliyan tamanin domin aikin gina cibiyar ilimin fasaha domin ci gaban matasa kamar yadda ministan kuɗin ƙasar ya bayyana. Nigeria has been able to take the tough decisions to restore balance. Najeriya ta yi yunkurin ɗaukar matakai masu tsauri don daidaita tattalin arziki daga kudaden gwamnati wanda kuma ke buƙatar tallafi. Kan wannan ne bankin duniya ya amince ya bamu rancen dala biliyan ɗaya da rabi a tsarin kuɗin ruwa mai rahusa kuma cikin gaggawa. Kuma abin da aka gabatar wa majalisar zartarwa kenan tare da amincewa mu karɓo rancen. Uh, To sai dai masana tattalin arziki kamar Farfesa Kabir Isa ɗan dago na Jami'ar Bayero da ke Kano na ganin dama akwai kofa ta samun bashin sakamakon duk abin da ya biyo baya daga hukumomin da suka ba ƙasashe, shawarar janya tallafi ga bangaren man fetur. Su wannan banki na duniya su ne suka ba da shawara ko suka ba da umarni ga wannan gwamnati akan ta cire wannan tallafi. da tunanin cewa dukkan abubuwan da za su biyo baya su za su iya tallafa a gwamnatin da rancen kuɗi yadda za ta magance matsalolin za ta iya fuskanta. To amma kana ganin Najeriya ba ta da zaɓi